Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. sabon binciken da hukumar kula da al'amuran shige da fice ta ƙasa da ƙasa ta fitar kwanan nan ta ce an samu ƙaruwar masu zuwa kasashen turai rani ƙungiyar ta ce waɗannan mutanen suna tsallaka sahara zuwa ƙasashen yammacin afirka ya kai ga algeria daga nan su faɗa libya kana su nausa sai cikin turai rahoto na baya bayan nan ya ce mutane sama da dubu sittin suka tsallaka daga yankin agadas na jamhuriyar niger a tsakanin watan fabrairu zuwa afrilu kuma an tabbatar cewa daga cikin waɗannan adadin kashi biyu cikinsu su sun tashi ne daga jamhuriyar Nijar zuwa Afirka ta Arewa yayin da sauran suka kunshi waɗanda suke dawowa ta cikin Nijar ɗin. Binciken ya nuna cewa mafi yawan waɗannan 'yanci ranar sun fito ne daga Najeriya da jamhuriyar Nijar sai kuma akwai wasu ƙasashe da suka hada da Senegal, Gambia, Mali da Kamaru. Mai magana da hukumar Joel Milmal ya ce abin da ya sa ake ƙara samun hauhawar mutanen da ke tsallaka Sahara wato zuwa kasar turai cirani ba saboda komai ba ne sai don arhan yadda masu fasakorin mutane suke wannan aiki cikin farashi mai rahusa ya ce farashin da suke karba daga hannun masu tafiya bai wuce haura dala amurka 85 ba miliyan ce tafiyar da ke da tsawon gaske kuma bai fi ka biya waɗannan 'yan kuɗaɗe ba ya ce sautari waɗannan matafiyan suna mutuwa akan hanyarsu domin rahotanni sun tabbatar da mutuwar mutane da yawan gaske akan su ta zuwa ganin sun isa cikin turai hukumar lafiyar duniya ta yi watsi da kiran da ake yi na cewa wai a ɗaga wasan olympic da za a yi a rio saboda bullan cutar zika a kasar ta brazil a jiya asabar ne hukumar ta fitar da sanarwar cewa canza wannan lokaci ko kuma soke wannan gaba ɗayansa ba wani abu da zai rage wajen yaduwar wannan cutar hukumar ta ba da shawarar cewa maimakon dakatar da wasan ko kuma ɗage shi abin da ya dace shine a tabbatar an rage abin da ke haddasa yaduwar sauro musamman ma inda ake da cunkoson mutane sai dai a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da ke ɗauke da sa hannun ƙwararrun masana kiwon lafiya daga ƙasashe sama ashirin da 24 dukansu a fannin kiwon lafiya da tsaftace muhalli kai har ma da masana daga jihohi daga jami'o'i suka ce tafiyar da wannan wasan a ƙasar da ke da wannan cutar ba abin da ya fi hakan nuna rashin sanin ya kamata ko kuma saɓawa aikin kiwon lafiya cikin waɗanda suka sa wa wannan wasikar hannu ko har da tsohon mai ba da shawara a harkokin kimiyya na fadar white house dr philip rubin amma babban sakatare na hukumar lafiya ta duniya mai kula da bullan cututtuka da ba da agajin gaggawa bruce aylward ya ce ana iya ci gaba da wasan kamar yadda aka tsara shi ya ce ba matsala sakamakon irin bayanan da hukumar ta samu game da hadarin da ke tattare da cutar sai dai ma'aikatan kiwon lafiya ta brazil ta sa kafa ta yi fatali da wannan wasikar ta ce daga watan agustan shekarar bara ne aka samu karancin mutanen da suka samu kamu da wannan cutar brazil dai ita ce kasar da wannan cutar ta zika ta barke kuma ta yi kamari domin ku ta bayyana dubban mutane da suka mutu sakamakon wannan cutar musamman mata masu juna biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sojojin saman amurka da haɗin gwiwar sojojin atlare na ƙasar turkiyya sun hallaka wasu masu tsananin kishin addini har su 400 a arewacin syria kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar na turkiya ya ruwaito kamfanin dillancin labaran na anadolu ya ruwaito cewa jiya asabar cewa a ranar juma'a ne aka kai wannan harin a matsayin ramuwar gayya ga wani roka da kungiyar is ta harba a bakin iyakar turkiya da ke lardin kilis kuma hakan ya dalilin raunata mutane biyar hawa kuma kamfanin dillancin labaran ya ce sojojin da amurka ke jagoranci da suka kai wannan harin sun lalata gidaje bakwai wanda kungiyar ta is ke amfani da shi a matsayin babban ofishin ta a cikin wannan shekarar dai mutane 21 ne aka kashe a achilles kana da yawa kuma aka ji musu rauni duk ko sakamakon harin bom din da ake kaiwa ne daga bakin iyakar kasar syria inda sautari turkiya take mayar da martani ga is ta amfani da makamin atilari ko a cikin farkon wannan watan a cikin ire-iren waɗannan har-haren sai da turkiya ta kashe wa is mayakanta har su 55 haka ma a wani wuri a cikin syria ranar juma'a is ta kaddamar da hari a gunduma aleppo inda ta tabbatar ta datse hanyar da ake kaiwa sojojin 'yan tawaye abubuwan bukatunsu domin ko an yi taba ta kashi ne da 'yan tawayen kuma sun yi hakan ne har na tsawon daren juma'a wayewar garin asabar yayin da ake dab da zaben sabon shugaban ƙasa a amurka bayan zaɓe bisa zaɓe da aka yi ta yi na fidda gwani a fitattun jami'in nan biyu alamu sun tabbatar da cewa amurka ba sa buƙatar fitattun 'yan takarar jami'in biyu wato hillary ta jam'iyyar democrat da donald trump na jam'iyyar republican abinda kawai ya rage shine mutanen da ke jam'iyyar nan da ke da sassaucin ra'ayi wanda aka sani wajen tafiyar da gwamnati cikin hanya mai sauƙi su ne zaɓi da ya rage wa amurkawa da za su iya ba su kuru'unsu a duk faɗin jihohin na hamsin da ke ƙasar sai dai kuma amurkawa ƙalilan ne suka san manufar wannan jam'iyyar an dai kafa ita wannan jam'iyyar ce a cikin shekarar 1971 kuma sautari tana ba da zaɓi ne a inda fitattun jam'iyyun nan biyu suka gaza wato democrat da republican musamman akan abubuwa da suka shafi rage sa hannun gwamnati akan komi da komi kama daga tattalin arzikin zuwa harkokin yau da kullum a wani kuri'an jin ra'ayin jama'a a shekarar da goma sha biyar ya nuna cewa cikin amurka biyar ɗaya ne ke ɗaukan kansa ɗan wannan jam'iyyar labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Eh, na gama shi lokacin ina da saba'in da uku kenan don shekara shida da ya wuce kenan muka gama. Muryar nan da kuka ji ta hajiya Fatima Lami kurfi ce wacce ta sake tabbatar da cewa shekaru ba sa hana karatu, tana yar shekara saba'in da tara ta yi bikin sauƙe karatunta makon da ya gabata. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Za mu kawo muku cikakkiyar hira da Hajiya Fatima Kurfi kan abin da ya sa tsima ta ta ci gaba da karatu a wannan lokaci da kusan za a ce ta manyanta. Kuma a lokacin da har yanzu ake ci gaba da kiraye-kiraye ga iyaye da suke ɗari-ɗarin saka musamman 'ya'yansu mata makaranta da su yi hakan. Da farko rahotanni sun nuna cewa an samu karuwar ɗalibai mata da suke zuwa ƙaro karatu gaba da makarantun sakandare musamman a fannin koyarwa, kuma waɗannan mata sun fito ne daga yankunan karkara. sabanin abin da ake gani a baya. Dr. Ali Idris wanda shine mukaddashin shugaban kwalejin ilimin tarayya da ke Katsina ya yi karin bayani kan dalilai da suka taimaka aka kai ga haka tattauna da da Zaharaddin Sani Funtuwa. Hanyoyin faɗakarwa na zamani da ake da su yanzu wanda ana gani Ka je ƙauyuka yanzu gwamnatoci suna bakin kokarin su a kai wuta to ta sanadiyar samun wuta din nan to zaka ga akwai hanyoyi na samun kafofin watsa labarai wanda suna gani to waɗannan abubuwa sun taimaka kwarai da gaske wajen wayar da kan yang hmm. al'umma musamman karkara to wannan kuma ya ƙara haɓaka shigan mata a makarantu ana kira kira cewa mata su halarci makarantu musamman na zamani kunan a matakin irin makaranta haka ta koyar da harkokin ilimi akwai wani bambanci da da yanzu eh akwai bambanci wato ka san shi ilimi na mace da akwai abubuwa da dama waɗanda sukan sa iyaye ba su sakin jiki sosai wajen tura 'ya'yansu musamman mata a makarantun boko daga ciki ka san akwai al'ada akwai waɗannan abubuwa sannan kuma musamman waɗanda suke karkara akwai rashin wayewa na amfanin abin mace ta yi abin da aka ɗauka da mace kawai shine ta yi aure ta kula da 'ya'ya ta abin da aka ɗauka kenan to za ka iya danganta su da al'ada da kuma rashin fahimtar ko ina mace take to babu laifi a fata ta yi ilimi saboda inda take dinnan za ta iya taimaka ma al'ummar da suke a wurin ta wayar da su su fahimta to yanzu akwai wannan fahimta din kamar makarantar mu makaranta ce ta horon malamai aikin koyarwa yana ɗaya daga cikin aika waɗanda ake buƙatar mata musamman su taka muhimmiyar rawa kai saboda ita mace dama malama ce Allah ci ta malama kuma ita mace ita ke tare da yara ka sani ko da wani lokaci tun daga nan mace take fara koya ma yara to ita dama wannan ina jin shine ya kara ba su kwarin gwiwa cewa su yi sha'awar aikin koyarwa nan yar matakin ita wannan makaranta ta ku za ka ga akwai wasu darussa za ka ga kamar matan suna ja baya da su akwai koyarwa na kwasa kusa da mata ba su shiga ka sani kamar yadda na ga maka makaranta ce ta horon malamai kwasa kusan da muke koyarwa kwasa kusai ne waɗanda ake koyar da su ƙananan makarantu makarantun firamare da kuma ƙananan makarantun sakandare to saboda haka nan za ka ga duk kwasa-kwasai ne waɗanda suke dama ba ana koyar da su don an su a koyar da yara ne su waɗannan kwasa-kwasai din to saboda haka za ka samu kowane kwas da muke koyarwa nan mata suna shigan shi mun zaga wasu kwalejojin ilimi mun ga ana irin darussa na digiri ana wa ana yi eh mu muna yi mun ma yayi ɗalibai yanzu zamu yayi kusan ɗalibai kashi na uku kenan ko ya yawan mata yake a cikin waɗannan wanda kuka yayi ai kamar da na gaya maka yanzu wayewa ta fata yi yawa fiye da yadda kowa ke tsammani mata yanzu sun fahimci amfanin ilimi dr ali idris ya yi kira ga gwamnatoci da masu hannu da shuni da su taimaka wa mata domin akwai masu sha'awar karatu amma rashin abin da za a tafiyar da karatun yana kawo masu cikas wani lokaci rashi zaka ga talauci yana dan ya dakushe wato sha'awar su na karatu din to amma yanzu suna jajircewa ana hakuri da talaucin zaka ga wajen ɗaukar ɗalibai gogayya ake da muka fahimci cewa yawanci abin da kan hana mata su zo makarantu ɗin irin namu abin da ke sa su ba su zuwa da yawa saboda wasu da yawa daga ciki zaga suna aure to sai muka ce to waɗanda ke auren me zai sa ba za mu ba su dama su ma su rika su samu dama ya za mu ba su karatu yadda za su rika samun dama su zo su su ma su samu to sai muka sai muka kirkiro da wani yanayi na part time program muke ce mashi wato shi NCE part time program kamar irin kwasa-kwasai ne waɗanda NCE din ne kuma duk kwasa-kwasan da eh, kwana biyu juma'a asabar eh, juma'a asabar ake yi za su wuni a makaranta makaranta kam kwasa-kwasan suna da yawa saboda kasan kwasa-kwasai ne wanda da ya kamata a koyar da su a kwana biyar sai aka matse su ake koyar da su a kwana biyu to amma suna jurewa juma'a saboda nan za su zo za su wuna a makaranta za a koya musu a ina da kunne biyu to kaga mai gida ba zai hana matar shi ta ba inda yana son ta ilimi mukaddashin shugaban kwalejin ta ilimi ta gwamnatin tarayya da ke Katsina ya ce idan ba a tallafa wa ilimi ba to ilimi ba za ya ci gaba ba sai dai ya samu koma baya to akwai kuma al'umma da take zage da abunan din da makaranta din to in ba ta tallafawa tana ba taimaka ma ita makarantai to sai ka ga abubuwa ba su tafiya yadda ya kamata to kuma bayan wannan ya kamata waɗanda suke da dama su rika taimaka ma duk inda Allah ya halicci dan adam ya halicci mai shi ya halicci mara shi eh to kuma rashi ba ba aibi ba ne. ba laifi bane wannan wani al'amari ne daga ubangiji to wasu wurare inda suke musamman yan uwanmu inda suke a kudancin kasan nan zaka ga masu hali suna kafa wasu gidauniya wani gurin wannan gidauniya din shine a rika ta tallafa ma irin ɗalibai waɗannan waɗanda ba su da hali. Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A ƙarshen makon da ya gabata wato a wajajen 21 ga wata hajiya Fatila mai kurfi ta kammala burinta na samun digiri tana 'yar shekara 79 da haihuwa. Hajiya Lame Kurfi ta zanta da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa kan dalilanta na jajircewa ta ga ta kammala karatun nan. Eh na gama shi lokacin ina da eh, saba'in da uku kenan don shekara shida da ya wuce kenan muka gama. Lokacin da aka buɗa makarantar ba a yi convocation ba. Ba a yi wannan taron ba sai bana. To ka gani lokacin ina da shekara da uku kenan ko? Eh. To hajja ne mm. ya ja hankalinki har kika ƙudiri niyan yin karatun digiri ga waɗannan shekaru? To abin nawa na fara daga islamiyya ne. Eh. Ina islamiyya ina ina shekara kamar goma ina islamiyya. Sannan sai na zo muna nan sai muka taso daga a Kaduna muka dawo abin nan da muna Legas muka taso muka dawo Kaduna. To da muka dawo Katsina sai na shiga ATC wannan makarantar horon malamai. Na'am. To da muka shiga sai aka maishe ta ma lokacin da aka cire makarantun horon malamai sai aka maishe ta sakandare. Na'am. To mu ne muka fara ɗaukar satifiket na sakandare na. Na'am. To na ci gaba ina cikin yin wannan ɗin sai kuma aka zo aka buɗa wata diploma wadda take tare da Stanford University. Eh. To saboda haka da na gama wannan to Ni ina zanne gida ni kaɗai ba yara ba kowa, yara kowa ya gama karatun kama gaban Da gani sai mai gidan, saboda haka na ci gaba da karatu sai na je na shiga wannan diploma. Shekara uku. Na yi na gama shi to ina nan gida sai kuma ga aka buɗe wannan university alƙalam. Eh. game da ta addinin musulunci to eh. dama can abun da nake ta yi kenan eh. saboda haka sai na je na shiga wannan din Eh, na ga kwas da kika yi shine kwas ɗin addinin Islama ko? Wato Islamic hmm. Studies. Eh, Islamic Studies ne, Arabic Islamic Studies. Na'am. Eh. To, hajja a wancan shekaru na baya, ba ki sami hmm. lokacin yin karatu ba ne shi yasa yanzu kika yi a waɗannan shekaru, naki hash saba'in da uku. Eh, lokacin To, da muka tashi garinmu dai ba makaranta ko da yake tsararraki na lokacin aka buɗe makaranta firamare garinmu. Kamtu mai gidana da suka yi suka zana aka kai su da suka yi. To, amma mu garin babu amma an sanya wasu saboda haka yara 'yan kaɗan aka cincinta aka sanya su. Domin dai ban shiga ba. Sai bayan na ya aure mai gidana shi ya koya mani karatun yadda zan yi karatun rubutu karatu da rubutu. To nan na koyi karatu da rubutu da abu bayan nan sai ya zo shi kuma ya gama yana aiki yana titin sai ya zo kuma ya tafi ya karatun digiri din shi a Ingila. To sai ya same shi can. To sai muka ci gaba da ya ci gaba kuma da koya mani shi mai son koyarwa ne kuma mai son a yi karatu ne. Saboda haka sai ya tsaya mani ya so man littafi akwai littafi wani essential English for foreign students. Eh. to sai ya sawo mani shi sannan akwai classes British Council suka buɗe wani kilas na baki hakan nan sai muna haɗuwa akwai mutane daban-daban su German ne French na kasashe daban-daban Sudan Afirka haka to sai muna zuwa muna yin wannan kwas muna koyon turanci kuma a gida ni na ci gaba ina yi da littafin da ya bani to har muka gama nan na cincikan turancin da na cincinta muka dawo gida haka idan muka da gida kuma dai na ci gaba dai da dan tsince-tsincen abubuwa haka dai informal education dai haka na'am da na samu wannan sai na gani to bari in yi formal education din in gani CC ne sai na je na shiga ATC din nan kenan To Hajiya, ganin mm. cewa wasu mutane za ki ga suna ganin cewa lokaci ya ƙure masu ba za su iya karatu ba ko akwai sauran lokaci. ke gashi kin yi karatu a waɗannan shekaru ko waɗannan mutane akwai wata amsa da zaki ba su na ganin cewa ganin suke lokaci ya kware musu ba za su iya karatu ba to ai kau mutum ba zai ce sai ya sa lalace a jikin shi in ba haka ba ai kamar yadda na ce maka ai karatu baya da iyaka ba a tsohuwa ga koyon abu ko menene ma ni a yadda ni na ɗauka ba a tsohuwa ga koyo tun daga hadisi ma ya nuna tun daga haihuwarka har zuwa sai dai in ka mutu a ci gaba da koyo saboda haka ai ga ba lokacin da za a ce an tsufa saboda haka ni dai na yi kuma ɗin lalle akwai tumantuwa ta wani abubuwa a karanta wani subject ɗin a manje, domin ma da na yi tare da yara ɗin da muka shiga shekara hudu wasu suka gama amma yawancinmu 'yan dattawa dattawa ɗin haka lokacin da yadda dama dai na girme su amma dai nan mu wajen mu goma sai da muka maimaita shekarar na'am eh muka samu abin nan kare ko ba sai da muka maimaita shekara sannan muka gama to hajja ya cika ji ganin cewa yawanci ajin ku kusan da jikokin ki ne malaman ma da jikokin tike da kuma ya cika ji eh to ban ji wani abu ba na ji daɗi saboda suna ƙara karfafa mana suna cewa karatu na yana ƙarfafa musu nasu saboda suna gani na yan sun ga su za su kwanta sai su kalle ni su ce to yanzu kaman ga mama tana tsaya tana karatu to mu kwanciyar mu za mu yi to saboda haka ya ba ƙarfafa ma yara da yawa gani na din nan haka ya ƙarfafa ma yara da yawa Na, to ko hajja tana da wani kudi na yin amfani da karatun ganin cewa wasu suna yin karatu domin su samu aiki, musamman aikin gwamnati. Ganin cewa ga kina a wannan shekaru. Shekaru na ai na san sun wuce lokacin da na gama ATC din nan. Ko da yake na san akwai da dama waɗanda daga shigar su ma ATC din sai a ba su aikin titin. Ah. In sun hutu sai su je suna koyarwa. Ah. To shekaru na ya kusa wuce na ya kusa kai na ritaya amma oh. bai wuce ba amma duk da haka ni ban je na shi a dauke na aiki ba ni dai na yi ni ilimin nake so in sani kuma ina yi sai kuma na zo in san formal education abin da ake kima formal education to shi yasa sai na ci gaba ina yi to sannan kuma gashi na zo ina da makaranta ina da makaranta Fatima Memorial Islamic College muna da nasare firamare da sakandare to kaga in kuma ni ban yi ilimin nan ba ai ban san yadda za a ta yadda ko malaman ba ko wani ya yi wani abu an bashi wani punishment ko menene ka gani ban san abun ba na'am amma in na yi karatun ka gani na san abin da ke nan. na'am to hajja mm. menene fatanki ga wannan karatu da kika yi da su kuma al'umma menene fatanki da karshe fata na in taimaka ma al'umman mu kuma fata na karatun addini in ƙara sanayyar abin da ke ciki in ƙara sanayyar yadda zan rayuwa ta rayuwa hanya biyu ce hanya shiga aljanna da hanya shiga wuta to ah. ina in san hanyar da zan kauce mu ta shiga wuta kuma in san hanyar da zan shiga ta shiga aljanna Ina fata na da nake yi abin nan da shi kuma sannan in taimaka ma masu tasowa yara su ma su tashi su so ilimi dinnan su mai da hankali gare shi kan su lalaci da neman ilimi. Makon jiya ne muka gabatar muku kashin farko a hira da wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad yayi da shugaban cibiyar bunƙasa ilimi a jihar Bauchi Alhaji Aliyu Gambo wanda yana daga cikin masu ruwa da tsaki da suka halarci taro kan bunƙasa ilimi ƙarƙashin wani shiri da cibiyar ayyukan raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID take ɗaukar nauyinsa musamman a arewacin Najeriya. Ga ci gabar hirar da suka yi. to wannan shiri idan aka duba ta bangaren mata fa akwai wani shiri wanda yake hada da su sosai ma hmm. kaman kamar bangaren access and fragility hmm. wato bangaren enrollment wato bangaren sa yara a karatu din hmm. an kasa karatu din wannan bangaren yana shine bangaren da yake kula da yaƙi da jahilci kamar da na faɗa a baya an lura cewa non-formal education wato ilimin yaƙi da jahilci babban al'amari ne hanya ce kuma mafi sauƙi na samar ma yaro ba ma yaro ba wanda bai samu daman yin karatu ba a lokacin da ya kamata ya karatu to wannan hanya ita ce hanya mafi sauƙi wato a turanci shortcut wanda za ka yi shekara gajeruwan hanya hmm. alhamdulillah gajeruwan hanya to a wannan tsarin na wajen non formal din an tsara irin ayyuka da da a kashi-kashi wanda a cikin ayyukan ya kunshi ya'ya mata akwai abin da ake kira basic literacy na yara wanda shekaransu bai dara shekara sha biyu ba wato daga shekara shida zuwa shekara sha biyu sannan akwai rukunin yara wanda shekarunsu bai ɗara sha bakwai ba su kuma wannan rukunin shekara sha biyu ne zuwa sha biyu zuwa sha bakwai su ne muke kira adolescent youth center sannan akwai adolescent girl center wannan youth center din nan su ne 'yan shekara sha biyu zuwa sha bakwai waɗannan maza ne zurriyan sannan akwai adolescent girl center idan ka lura mafi yawan yaran nan da ake magana miliyan goma da digo biyar ko miliyan sha ɗaya a ƙasar nan mafi yawancinsu wallahi mata ne daga ciki musamman a nan jihar bauchi rukunin waɗannan wanda ba su samu daman yin karatu a lokacin da ya dace ba mafi yawanci mata ne to shi yasa ita wannan sabon tsari na nei plus ta fito da shiri na musamman akan adolescent girl lanin center za a bude lanin center cibiyan koyon ka wanda shekarunsu bai wuce 17 ba in shekara 12 zuwa 17 duk shekara akwai ajujuwan da za a bude idan an bude wannan shekarar wata shekaran za a kara wata shekaran a kara har zuwa shekara biyar to iya adadin da ake tsammanin za a ilmantar da su ta wannan tsari na non formal akwai akalla ɗalibai dubu dari biyar na ga wannan shiri kawai a nan jihar bauchi akwai yankunan kananan hukumomi goma ne kawai za su amfana kuma jihar bauchi tana da yankunan ƙananan hukumomi 20 ne ko ya sa haka to alhamdulillahi kasan wannan hukuma ta kasan america tallafi suka kawo sun kawo tallafi ne domin su inganta mana yanayin yadda muke gabatar da ayyukanmu wannan haƙƙi dama na ba da ilimi ko samar ma ilimi ma al'umman da ba su samu daman yin karatu iya karatu da rubutu ba a lokacin da ya kamata su yi haƙƙi ne na ita wannan hukuma wato Bauchi Agency for Mass Education. Hmm. To alhamdulillahi sai ya gashi tallafi ya zo daga ƙasan Amerika su kuma suka ce za su fara da ƙananan hukumomi guda goma domin goma ɗin nan ya zama kamar misali zakaran gwajin dafi ko kuma a ce su ne focal local gamman wanda da a fara musu tallafi mu kuma idan muka ga abin da suka yi sai mu kuma mu irin nasu a sauran ƙananan hukumomi to alhamdulillahi waɗannan ƙananan hukumomi guda goma akwai bauchi akwai alkaleri akwai gamawa akwai misau akwai ningi akwai toro akwai itas gaɗau akwai shira akwai darazau akwai misau ko su ne guda goma to wannan hukuma namu a ƙarƙashin jagorancin ita babban sakataren wannan hukuma hajiya abubakar ta fara balewa ta ɗauki alkawarin aiwatar da irin wannan ayyuka da wannan hukuma ta amerika da ta yi a ƙananan hukumomi goma ita kuma wannan hukuma ƙarƙashin jagorancin hajiya yalwa za ta aiwatar da irin waɗannan the same hukumomi goma da ya rage in kaman wannan sun na ƙasar amurka sun tattare nasu da nasu ne mm. za ku ci gaba da wannan sauran yankunan ƙananan hukumomi ko kuma dai ana tafiya ka faɗa da ka faɗa alhamdulillah yadda ka faɗa ɗin nan abu biyun duk haka za a tafi da su mm. za mu tafi ka faɗa ka faɗa sannan kuma a ƙarshen program ɗin shekara biyar tafi da sauran santotun duka gaba ɗaya na ƙananan hukumomi guda ashirin ɗin ya sake komawa kan ita wannan hukuma ta yaɗa ilimi a baya ma abin da aka yi kenan akwai mm, santoti guda arba'in a ƙananan hukumomin da aka yi da su nai e na wancan karan bayan wannan program ta ƙare sannan ita wannan hukuma ta ci gaba da gudanar da waɗannan santoti ɗin wannan dama haka tsarin yake haka alkawarin yake kuma akan wannan niyya miki Masu haro da wannan rahoton Allah ya kama karshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da kuma Chubahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Sabon binciken da hukumar kula da al'amuran shige da fice na kasa da kasa ta fitar kwanan nan ta ce an samu karuwar masu zuwa kasashen turai rani Ƙungiyar ta ce waɗannan mutane suna tsallaka sahara zuwa kasashen yammacin Afirka ya kai ga Algeria daga nan su faɗa Libya kana su nausa sai turai. rahoton ya bayyana cewa mutane sama dubu sittin suka tsallaka daga yankin agadas na jamhuriyar niger a tsakanin watan fabrairu da afrilu kuma an tabbatar cewa daga cikin waɗannan adadin kashi biyu cikinsu sun tashi ne daga jamhuriyar niger. hukumar lafiya ta duniya ta yi watsi da kiran da ake yi na cewa wai a daga wasan olympic da za a yi a rio saboda bullan cutar zika a ƙasar brazil a jiya asabar ne wato aka fitar da sanarwar cewa canza wannan lokaci ko kuma kashe wasan gaba ɗayansa ba wani abu da zai rage wajen yaɗuwar wannan cutar hukumar ta ba da shawarar cewa maimakon dakatar da wasan ko kuma rage shi abin da ya dace shine a tabbatar an rage abin da ke haddasa sauro musamman inda ke tunkoson mutane sai dai wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da ke ɗauke da sa hannun ƙwararrun masana kiwon lafiya sun ce hakan bai dace ba Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.